الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى <clears throat> نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ke haɗa mu a wannan majalisi albarka a daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatu cikin wannan littafin mai albarka رياض الصالحين لإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى muna roƙon Allah madaukakin sarki mana muwafaka muna kyautata da tsohon majalisi uku ne rage za mu kammala littafin nan da iznillah akwai wannan da muke da inda akwai guda biyu masu zuwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa hakan ya zama wani alkhairi idan kuma Allah bai so ba sai an yi har uku a gaba to duka ne wa mata sha'una illa an yasha Allah muna sa rai za mu yi wata kwarekwaren walima don kammala wannan littafi da ya ɗau shekaru ana karanta shi sai dai ina so yan uwa su sani cewa wai ba ya ce ba a ma ciki a magoyo ba a baka ilimi a baka abinci ina fatan kun fahimci na da zafi. yana da kyau mu haɗa hannu da ƙarfe don mu da wani abin da kuma komai dai alama ne na godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan dama da tsawon rai da tsawon lokaci ba wayan mu ba dabaran mu ba muka ci wannan alkhairi mai yawan gaske da aka sati mai zuwa mun buɗe wannan gidauniya don walimar kammala riyadu salihin ga duk wanda zai zo ya zo da wani gudunmawa da zai bayan ko kuma da wanda zai yanka mana saniya muna jiran Allah ya mana muwafaka to da abin da ya kama da insha Allah ranar karshe kuma malam zai zo da kansa wai ta inda aka hau tana ake kuka zai zo ya sauke littafinsa insha Allah ta'ala kuma za mu gayyaci bayan Allah da suka taba ba da gudunmawa a lokacin da ni ko malam ban samu zuwa ba akan samu daidaitun mutane irin su malam iza irin su abu mutayya su malam murtaba duka allah ya saka musu da alkhairi su malam imam kowa zai zo don ya halarci wannan kashma mai albarka muna roƙon allah masu masaukakin sarki ya tsora mana shi ne zai hasarati abubuwan da muka yi na kuskure allah ya kai a wannan babi na karshe da muke ciki mun karanta ayoyi da malam ya kawo kuma mun yi bayanin abubuwan da ya sawwaka cikin hadisai ba na jin wani hadisi da yayi yau ne za mu fara hadisan cikin wannan babu yana kunshe da hadisai goma sha bakwai gwargwadon yadda muka gama na yau za mu kasarta kuma na gaba allah ya sa mu dace hadisi na farko cikin wannan babin ya albarka babin abin da allah ya tana wa yan aljanna allah ta sa mu shi yan aljanna ba ne ya ce an jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخذون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك ششاء كرش المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس malam ya kawo mana wannan hadisin mai albarka yake cewa jabir bin abdullah radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya akulu ahlul jannati fiha rayan aljanna za su rika cin abu a cikin aljanna ana aljannan ba zama za a yi ba aljanna wuri ne na jin daɗi daga cikin jin daɗi akwai cin abinci yau duk kudin kan aka ce ba ka iya cin abinci su ka zama naɗi. haka kuma duk cin abincin kan ba ka jin daɗin a baki ya zama naɗi. to sai an haɗa maka biyu ka cin kuma ka ji daɗin cin tun a ido kuma ka ga idon ya ga abin ya yaba fiha ma tashtarihi al-anfus wa talazzu al-a'yun kaga wannan shi kansa daɗi ne ga abu ya burge ka ka ga abu ya baka sha'awa sannan kuma ka sa a baki ya gaskata abin da ka gani wannan sai a aljanna a duniya abu na iya burge ka ka sa a baki kuma rai ya baki amma banda na aljanna in dai ya burge ka kai ko bai burge ka ban ka sa a baki za ka ci cewa lallai akwai wani abu to suna cin abinci sannan wa yashrabun suna shan ruwa kuma mun san irin ruwan aljanna ba ruwa ne irin na duniya ba wala yatazawwadun wannan shine babban abin da zai sa ka gani fa'amul janna ba irin na duniya ne na duniya ne ake takewa a bar mai gina jiki mara gina jiki kuma ya fita to amma na aljanna in ya shiga ya shiga kenan to haka ba a bayan gida a aljanna wala yamtakhizun ba a yin kaki ko majina a aljanna wala bulu ba a fitsari a aljanna kaga ba bayan yin ke inda ba a yi mai amfani yin babu shi shi yasa kan a shiga aljanna ake shan ruwan al'au wanda in dararo ne na alkanka wanda daga kasha ba kishirwa ba yunwa kaga sai da sanadin abu ake yin sa to ba kishirwa ba ba ne ka bukaci ka ci saboda haka shi haka yake sannan yake lakin ta'amuhum zalika dusha'un yace abincin nasu wato an ce abu dusha ay yakhruju minhum bitajashi wa huwa at-tanaffus ma'ana shi abincin in an tashi saka shi a ciki ba ganin sa za a yi irin na duniya a tura shi a baki ana tattauna shi ba a jinsa za ka yi kawai yana shiga jikin naka yana shiga bakin naka yana wucewa ka rashin kamar yadda kake jin kamshin almisk yakan zo kamshin turare ka ji shi kuma ka ji daɗinsa to haka abincin aljanna yake zuwa sannan yan aljannar suna cin abincin kuma yin abu da tafi a wata Allah ya musu ilhama ma'ana Allah ya kimsa musu yin tasbihi da yin takbir kama yulhamunan nafas kamar yadda a duniyance Allah ya sa maka numfashi ba wanda zai ce yana gajiya yana numfashi duk yadda za a yi za ka rika numfashi ba tare da ka gaji ba sai dai in ka motsa jikinka shine wakutarsa kuma ya rika baka wahala amma an ba wani wahala ba mai sanin ba yana numfashi yau numfashin nan da ɗan adam ne yake raba shi to da ya gaji da ba da shi domin me ba ɗan adam ɗin da ɗaya da rai a jikinsa a ce numfashi kuma baya busawa ya shiga ya fita ya shiga ya fita ba ka taba zama kayi nazari irin wannan hidima da Allah subhanahu ta'ala ya sa maka kuma bai gaji ba tun da aka yi ka ila an da mu wannan bai isa ka goje wa Allah ba yau da zai rike shi na minti daya sai ka jeje ta ka duba idan Allah ya rike shi na dan lokaci sai ga likita ya shi ya kawo wannan abu ya sama ya kawo wancan ya sama a danna nan a matsa can in Allah ya dawo da shi ba shi ke hana ji ana gani sai ka ce ba kuma yadda za a to amma haka ake barin ka da shi kake numfasawa kake busa shi kake shaka duk ba ka jin wani wahala wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala to haka yan aljanna yadda ka tana yin numfashi nan ba wani wahala to haka suke jin tasbihi ko fita yake ko subhanallah alhamdulillah allahu akbar ya zama jiki ya zama rayuwa ka duba girman allah subhanahu wa ta'ala bayan an gama rayuwar jarrabawa an ji an ci jarrabawa kuma sai ya mai da yi masa bauta wacce ba bukatar lada ake yi ba ta zama ɗabi'a don rayuwa gaba ɗayanta ta zaman tofi ni'am a cikin ni'ima Allah ke mana da shi saboda haka wannan yana nuna maka yadda halin yan aljanna yake da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu na ni'ima madawwamiya da kuma rayuwa cikakkiya wanda abincinsu yana cikin wato wato ya kai makura wajen wato al-latifa rashin wahalan ci ko taunawa shi yasa ya zama bid'a ba wahalan taunawa ba wahalan ci wanda na duniya wanda za ka samu tauri ne da shi amma haka ake gwagwuyarsa ana jin daɗi wanda zai je cin abinci ma shi a samun ƙashi wanda ina da hikima ne za ka yi da ƙashi to amma sai Allah ya yi wasu shi da so wani abu na ne zai ya sai laushi sai ce shi baya sai ka ce tsoho sai ka ce wanda wani ne wahala turkan insana bi kawai wani to dole labuda an yaki ba dole wahala to an dafa masa ya laushi sai ya ji bai ba to amma mun mukan muna ɗan karkata zuwa mai laushi tunda na aljanna ai laushi ne ne to a cikin azumi a karar da ne da Allah ta yi wa kanka shimfiɗa Allah ka kara mana nima Allah ta samu dace saboda haka abincin aljanna ba abinci bane da yake bukatar wahala na duniya ne ana so ya daɗi ya laushi ya ce sai an taɗa wainiya to na aljanna yadda kake so shi za ha ma da shi ta abu yadda kake so haka za ka same shi Allah ka samu aljanna a ce ka karanta ni'iman aljanna kuma ba ka yi aikin shiga aljanna ba ai ka gama daɗewa Allah ya samu dace حديث نزل مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه يجي سوى النبي صلى الله عليه وسلم يجي Allah madaukaki sarki yana cewa hadisi ne kunu fi kenan Allah da kansa yace nayi a a'jadtu ay ayyat nayi tattari wa bayina nagari shi ka ji in ana maganar aljanna sai an ce wa amilu salihat bayan imani ya ce wa amilu salihat me na tattala musu me na musu tanadinsa ma la ainihin ra'ad abin da ido bai taba gani ba tunda Allah ya ce a adattu yana nuna yaushe kenan yanzu haka aljannan tana nan tunda an yi tanadinta an yi shirinta duk wanda yake masa kuma sai a lahira to bai fahimci larabci ba kuma yana karyata ubangiji subhanahu wa ta'ala yace na tanaji aljanna kuma yana ƙaryata labaran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar lokacin da aka yi mihraj da shi ki an nuna min aljanna na ga mafi yawan yan aljanna fukara aka nuna min wuta na ga mafi yawan yan wuta kuma annisa ba dani to abinda babu shi ya za a nuna maka shi kuma hadithu jibril Allah da ya yi aljanna ya gaya masa je ka ga gidan da nawa bayina na gari ya je duba ya yawo a cikin ciyaron la a biha ahadun illa kala ba mai jin labarin aljanna sai ya shiga mana sai ya san yadda zai shiga da aka nuna masa kuma hanyoyin shigan in su yaron za ku a shiga anya za ku a shiga ba shi ku kaga tun da ka ga malaika jibril ya jinjina hanyar shiga aljanna to sai ka dage da ka dage kuma sai Allah ya shirya maka hanyar wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana Allah ka sa mu dage so da haka aljanna ba sakaka kawai aljanna sai an dage wallahi sai an ba da himma Allah ya ce na yi tattali wa bayina na gari a cikin aljanna abin da ido bai taba gani ba wala ubun sami'a ba wani kunne da ya taba jin labarin sa wala khabara ala qalbi bashar kai dan adam zuciyarsa ba ta taba raya masa wani abu na aljanna kuma yana nan a aljanna domin zuciya ce za ta raya maka wani abu yanzu haka wani da ake maganar aljannan nan shi zuciyarsa ta yi mai duroyi don gaba ma ga yanzu yana da sanin za a shiga kuma an shiga ce al'adun janna sai kawai ya rika ga kamar su suna zuba to a aljanna akwai abin da wannan zuciyar da take iya raya maka abu da kai ka ko ina har lahira da kai ka kuma ta dawo duniya to ba ta hango aljanna ba ta hango shi ba kawai shiri ake ga wanda ya shirya shiri aka yi ga wanda ya shirya wa kansa kuma shigar sai abubuwan ya ce ikra'u in shi ga wata aya an kun gada ku karanta da za ta gaskata muku wannan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wani rai da ya san abin da aka koye masa a aljanna na daɗi ƙurratu ainu shi ne abin da idan ka zai gani ya yi da ji daɗi shi yasa daga cikin addu'a da mutum yake yi ne ya samu 'ya'ya هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين iyali da ƴaƴan baka samu na gari ba sai ka ga an tashi daga kasuwa kana yawon majali kai ne nan kai ne can kai ne nan jiran ka kawai duk gidan su yi bacci ka shiga a lallaba kai bacci kai ma an da za ka je gidan su biyu damuwa ne wannan jarabawa ce babba gidan da aka ce maka sakan bi taskul kuma ya zama maka bala'i ba ka sha'awar ka goma shi wannan jarabawa ce babba kuma yana daga cikin jarabawa da jin daɗin rayuwa a baka mace ta gari الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وقال يسلم وانا الشيء أما أرجو إلى إذا والله ذاك كان A ashe tun jini ke ajiya ba ka shigo matin ba Allah ya tsawaka to dan adam bai san abin da aka tanadar masa a aljanna na dadi da farin ciki ba jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da suke aikatawa ne fadlan min Allah wa sharafan wa takriman laysa iwazan ba wai madadi bane shi abin da ake baka aljanna ba madadi ba ne ana baka wani sakamako ne da girmama domin aikinka ba zai baka aljanna ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dage da ayyuka duk da cewa aikinku ba zai ba ku aljanna sabon suka ce wala an ya rasulullah ce wala ana illa an yatagammada ni Allah bi rahma wa fadl in Allah ya yi rahma da wata falala da ƙari to sai samu shiga aljanna to haka kowa ma amma me yasa kake aikin don a tabbatar kai ne bi ne ko mara bi ya zuwa kuma ayyukan ahsanu amala ya jarraba ku waye ya wani kyakkyawan aiki yayin da ka fi yin aiki mai kyau to sai a maka falala a maka ƙari a maka daraja ka samu aljanna Allah ka samu lafiya حديث نجبا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دربي في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتذوقون ولا يبقى ولا يسكنون ولا يمتخطون أمشاقهم الذهب ورشقه المسك ومجامله اللؤلؤ عود الطين أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء متفق عليه وفي رواية للبخاري ومسلم آليتهم فيها الذهب وريحه المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سلوكهما من وراء اللحم من الحسن ومن الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد قلوبهم قلب واحد يسبحون الليل يسبحون الله بكرة وعشيا وقوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الحاء كان اللام وبعضهم بضمها بضمهما أي على خلق على خلق يعني يقول على خلق وكلاهما صحيح su kowannen su ne kyau na'am wannan hadisin shi ba daga abu ya radiyallahu anhu yake yace awwalu zummatin yadkhuluna aljanna group na farko da za su shiga aljanna kaga shi shiga aljannan ba duf'atan wahida bane domin nasu daraja wasu sun fi wasu falala idan aka dunkule ku aka watsa ku ciki gaba daya Allah bai muku adalci ba kuma Allah baya zalunci yana da jikar adalci don haka yayi aljannan mataki mataki matsayi matsayi daraja daraja wanda za su shiga fi darajatul ula ala suratul qamar lailatul qadr za su shigo ne haskensu kai ka ce wata ne a daren badin mana daren sha daren da ya fi cika daren da ya fi haske sun mallazina ya nuna mu sai wanda za su biyo su a baya wajen daraja ala shaddi kaukabin durriyin fi sama'i ida'atan yace sun ya suna da tsananin haske fiye da wani tauraro da ke dunkule a sama yake ba da wani irin haske na musamman sannan la ya ba za su zama zuwa masu fitsari ba wala ya tazawwatsun ko masu bayan gida wala ya fulun ko masu tofar da yawun da ba mai yawa ba shi ne a tafulu to ba sa fitar da shi wala yamtahiqun kuma ba sa yin kaki mai majina a amshaquhum zaha abinda suke taje kai da shi kawai na zinari wanda aka hana mu aiki da kifi duniya aka ce lahum fi duniya wa lakum fil akhirah na kafirai ne a duniya ba wai dan an ba su dama su yi ba sai dan su a duniyar komai za su iya yi don ba su da rabo a lahira amma ku da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar muku shi a lahiran sai ya hana su amfani da shi kar ka yi sa ka da shi kar ka yi faranti da shi kar ka yi kofin shan ruwa da shi kar yi cokali da shi kar ka yi komai da zinari gane da kayan cin abinci amma kana iya yin abun ado da za ka rataye ko ka zanya a wani waje wanda ba jikinka ba shi ma wannan duka ba hana ka ba wa rashhul misk wance rashhu galibi ne al'arab gumin da ke zuba a jikinsu gumin yan aljanna kam ne da shi kamar almisk wanda wani yau in yayi gumi ya shiga rana in ya zo sai ga kowa ya wace abu saboda karni ko wari da zai to na na aljanna an riga an cire wannan tun da kai wanka da alhamu an cire maka wannan duka wa majamiruhum lu'lu rujuti mijmar an ce mijmar taliban jam'u mijmara wal mijmara an ce mijmar kuma galibi shine abin da ake sanya turaren wuta a cikinsa yake tunan lulu ne wa hiya mabkhara sumiyat bi zalika li il jamri jamr fiha yake ana sanya gaushi a cikinsa ba ma'ana kina akwai wani abu da ake sa gaushi in ka je ko da masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga suna da wani kasko haka na musamman shi ma akwai mai kyau na daraja wanda za a ga an sa masa gaushi an sa turaren wuta ana yawon da shi turare na tashi yana ga mai ko'ina saboda kamshi za ka samu a najeriyan jama'an ka ne duk wani misali za a ga suna ba shi muhimmanci sosai to ala kulli hal dai turare wani abun kamshi ne wanda aljanna ma akwai shi kuma a gurin sa turaren nasu ba a yi shaɗa haka ba sai aka yi shi na allu'ulu lu'ulu'u shi kuma wani nau'i ne na jari wanda shi ma kansa wani abu ne mai daraja abun sakawa kawai an baka ya ishe ka alfa'ad ya ishe ka samun wadata amma sai aka yi shi don a zuba gaushin aljanna da turaren aljanna ya ce hundu mana kamar itace ne na turare da ake sakawa a ciki azwajuhum rusul ayn matayensu kuma su ma'ana masu idanu ne farare tas farin cikin kuma bakin ciki kuma baki ne wulk ala khalqi rajulin wahid a wani riwayar ala khulqi rajulin wahid yace su yan aljanna halittar su irin ta mutum ɗaya ne yanda kaga wannan aka wanda ne in tsaye tsaye su ɗaya ne kiwon su ɗaya ne kiran su ɗaya ne amma kuma abun mamaki matan su sukan gane su gane wannan ne da wannan ba da ba wasu kuma suka ce ala kun ɗabi'un su irin na mutu ɗaya ne yadda ɗabi'ar wannan take haka na wannan take ma'ana kenan in wannan ka ganci mutumin kirki to haka wancan haka kowa ma yake aljanna babu wani mai mummunan ɗabi'a shi sa za a cire maka wannan tun a wankan alhau domin an barka da shi to za ka rika zama za ka zama mai kyashi za ka zama mai haɗama za ka zama mai mugunta za ka zama mai rowa duk wannan ɗabi'u ne na ɗan adam ziratin an fusu sho Allah ce rayuka ana sa musu rowa wani zai ga yana da abin da ba zai iya cinyewa ba amma yadda wani zai fara ɓoyewa wata ya zo ya ce wanda da zai cin kuma kila sai Allah ya sa albarka har su gama su koshi duka su rage wanda da ya ce ba an wa'in fi abincin mutum da yana isan mutum ji Allah sai mai albarka ka samu abincin ba yawa kuma ka nemi wani ya saya ka kuci sai ga Allah ya masa albarka kun koshi kuma shi ya ji daɗi kai ka ji daɗi to amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya mana ruwa ba ma so mu wani ya more mu Allah ya kiyaye to a aljanna ba wannan ala surati abihim adam duk yan aljanna za a yi su ne irin kiran annabi adam alaihi salam sittuna zira'an tsayinsa zira'i sittin fi sama ma'ana an yi sama kenan tsayinsa kaga kenan duk yan aljanna an garmomi ne kenan zabga zabga ne dan su niman aljanna yadda suke so su more da yadda suke so domin kaga yana daga cikin wato ashe kamalar halitta a yi ka an garma ka zama mu'minin kawi kawiyun fi jismihi kawiyun fi kalbi kuma ka zama kawiyun fi amali sai zama nurun ala nur وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب kwanukan an aljanna duka na zinari wa ashfaqul misk domin su kuma na almisk wa likulli wahidin minhum zawjatan kowa ana bai ana bashi mace guda biyu daga cikin matan aljanna yura muku suqihima min wara'il lahm min al yace bargon kafafunsu kana hango shi daga waje kamar wani glass ne kafar kenan wato saboda wani irin haske da kyau haka Allah ya kera su laftilaf bainahum wala tabahu yan aljanna ba hayaniya ba jayayya a junansu wala tabahu ba jin haushin juna ba kyaki wurin qalbun wahid zukatansu irin na mutum guda ne yanda kake jin son wani haka shi ma yake jin son ka yanda kake kaunar wani haka shi ma yake kaunar ka kuma yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi safa da malaki qawluhu ala khalqi rajul rajul wahid yake rawahu ba'dhum bi fath al-ha wa al بعضهم wa الحاء وإسكانها وإسكان khalq wa ba'dhum bi dhammihima kun ɗabi'a wa kilahu sahi ko wannan su yana da kyau yana ba da ma'ana mai kyau wannan yana nuna maka cewa abu na farko a ce wannan hadisi duk wani abu da sunansa ta waya ko kuma rashin jin daɗi an raba ka da shi a aljanna ba za ka shiga aljanna ba sai an cire maka shi imamu al-qurtubi rahimahullah ta'ala yake cewa نعيم أهل الجنة من أكل وشرب من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس من ألم من جوع أو ظمأ أو عري أو نفي yake duk abin da kaga yan aljanna suna sakawa suna ci ko suna sha ko suna tufatar da jikinsu shi ko suna shafawa a jikinsu na ƙamshi yake to ne yake laisa an alam ba laisa an alamin min juwa ba wai dan radadin yunwa ake cin abincin aljanna ba au zama'in ko kishirwa au ko tsaraiti shi kayan aljanna ba ana sa shi ne dan tsaraiti ba ba tsaraiti a aljanna au nati ko kuma wani turaren aljanna da kake ji ba ana shafa shi bane dan a aljannan akwai wani so da ka bari mu fesa a ji kamshi ɗakin ka ne wani lokaci za ka shiga ka jaɗi ne ɗera ya shiga wani lungu ya wuce sai ka nemo ina tunani sai ka fesa ɗakin ka ne za a wanke ko kuma yaro ya zai ba kashi a ci a gama wanke-wanke kuma a ɗaya tunani a fesa almuhim dai a duniyanci akan sa tunani ne don gudun wari akan sa riga ne don gudun tsaraici akan ji a sha don gudun yunwa to duk a aljanna ana ana yi ne ba don bukata kawai don ni'ima ce kawai bari a yi da na'um da ita a ji daɗin kawai haka imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala yake bayani yake wa inna ma hiya lazzatun mutataniya daɗi ne ba ɗaya bayan ɗaya yake zuwa wani amun mutawaliya ni'imomi ne ɗaya bayan ɗaya zuwa imamu nawawi kuma yace mazhabu ahlus sunna an tan'uma anna tan'uma ahli jannati ala hay'ati kuma ahli dunya illa ma bainahuma min at-tafadul fil ladha yace jin dadin yan aljanna irin jin dadin yan duniya mana yadda dan duniya ya samu kuɗi zai buƙaci wannan ya buƙaci wannan ya buƙaci wannan haka dan aljanna zai buƙaci wannan ya buƙaci wannan sai dai kawai akwai falala wajen daɗin daɗin na aljanna ba irin na duniya ba ba za ka taɓa haɗa su da na duniya ba ودل الكتاب والسنة على أن أنه ba لا انقطاع له kuma alƙur'ani da hadisai sun tabbatar da cewa ni'imar aljanna ba mai yankewa ba sannan a aljanna mun ce an cire maka duk wasu ɗabi'u munana irin na duniya kuma la ta hasu na ahalin janna ba hasada tsakanin ɗan aljanna da wannan da wannan wala babu wani saɓani a cikin zukatansu da an ba mun tsahuwa an tsarkake zukatansu min zamilin akhlaq daga zamuna na ɗabi'u kuma da aka ce mana ala qalbi rajulin wahid dukkan zukatan a bisa zukatan mutum guda yake yi in guda ɗaya ne tsaftatacce to haka sauran suke gaba ɗaya kuma ba za ka yi ta hawi ta hanyoyin ne ba mummuna ne ka ce in ko mummuna ne haka sauran ma nuna na a aljanna ba muni ba munin halitta ba munin ɗabi'a sai kyakkyawar halitta da kuma kyakkyawar ɗabi'a Allah ka sa muna ciki حديث نبته أشوان البابي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت رب قال رب أفأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي هذا لك وعشر أمثالك ولك ما اجتعت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب أفأعلاهم منزلا قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر وانا حديث عند مغيرة بن شعبة رضي الله عنه shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ala Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya tambayi ubangiji ma ajna ahlul jannati manzila wane ne wanda shi ne ƙarshen talakawan aljanna shi ne mafi kaskanci a aljanna daga shi ba wani قال هو رجل yace wani mutum ne ya ji mu ba'da da udkhila na jannati bil janna zai zo bayan an gama sa aljanna a aljanna malamai suka ce huwa akhiru man yukhraju minan nar shine na karshe da za a fitar da shi daga wuta yakhruju minha wa huwa yaz'af za a fitar shi daga wuta yana mai jan ciki za a yi waje da shi daga shi ne za a ce wa wuta da yan wuta kuludun falamau ku dawwama yanzu kuma ba mutuwa haka za a rayu la ya mutu na wala ya hayo ba mutuwa ba rayuwa Allah shi ya san rayuwar dan aljanna a dan wuta haka ba ya san na yan aljanna amma dai na aljanna mun san iman. to amma na wuta shi an ce la mautu wa la to duk rayuwa in dai cikin wahala ce da kunci to sunan ta wahala ko a duniyance yau ka tashi ka ga babu kuma ba yadda za a yi baka an go samu ba to rayuwa sai ka ga duk ta maka kunci duniya duk faɗin nan sai ka ta maka kunci ka rasa ina za ka Ba amma da ni ba sai ka ka rasa ma iya ina za ka kai ne nan kai ne can saboda ka ka dandam Allah kai mana nima Allah ka tsare mu da talaucin duniya da rayuwa za a zo da mafi wani mutum wanda shi ne za a shigar da shi aljanna fa yuqalu lahu udkhul aljanna ya kashi za aljanna fa yaqul kamar da za mu ji a hadisin gaba sai fa yukhayyal sai a raya masa a ransa a lokacin sai ga ai aljannan ta cika zai gaya wa Allah ai rabbi ya ubangiji Kai كيف وقد نزل الناس منازلهم to ya za a yi kowa faɗan duk ƴan aljannan nan kowa ya ji ya kama gidansa ya shi wa akazu akazati kowa ya ebu rabansa ma'ana kenan ba wani abu ne saura ga kamar me kamar tunani irin na duniya yana kwakwalwarsa don me a duniyance ne an ce ga ni ima can kowa ce iba nan da awa ɗaya in ka je gun ba komai wani ya jida wanda ba zai iya cinyewa mawa ya biya tara wani ya ɗebi gudun na shi wani sun raba wani haka dai za ka samu ne ka daidai a ce an gama an bar wani abu abu to haka yake tsammani an shiga aljanna kowa ya kwashi rabansa ba saura shi ya manta amma yawo aka ce ka je kana aljanna kawai kana yawo ba ka gida ya ji mu janna ya yi nan ya yi nan shi kansa nima ce ita dai ba yunwa in kuma kana yawo ga koramunan suna tafiya wa anhamun bin khamri wa anhamun bin labani wa anhamun ga sunan kawai ku ka ko su kake sha ma sun ishe ka ba amma dai a ce kana da gidan ya ce shi ya sa ya ji tsoro ya ga bai da rabo a aljanna wa aka zo aka zafi fa yuqalu lahu sai Allah ya gaya masa ko kuma mala'iku su gaya masa atarda an yakuna laka mislu mulki maliki min muluki shin kana so a baka mulki mana wadata irin na wani mai sarauta a duniya kaga wanda yana nuna maka fa duk masu sarauta illa man rahima rabbu ka same su cikin mamaya ne za ka same su cikin bunƙasa za ka same su cikin wata irin duniya mai girman gaske sai aka ce a baka gida irin na mai mulki daga cikin masu mulkin duniya a hadisin da yake gaba da aka ce masa za a bashi wani irin ni'iman aljanna cewa yi haba Allah ya kake zuriya ya kake mun dariya wato shi yana da abun ba haka bane yana ga abu ya wuce wannan tunani fayaku rabbi ta ce na yadda mana ya Allah a bani gida da ya kai na mai mulkin garinmu ko na wani sarki da na sani ai yayi fayaku to bayan inda ka yadda a baka sai ce laka zalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu ko mithluhu har aka jira biyar annabi ya tsaye ce rabbi turab ki kai na gode ya Allah bana ya isa wato daɗi yayi daɗi ke wai daɗi ka ji har ka ce ya isa saboda daɗi ai daɗi ya kai daɗi yanzu ko a duniya aya ta ba ka gaji ya isa ai a duniya ce annabi ya gaya ba dan adam yana da tafki na ruwa na kuɗi cewa ma zai yi na ma muku in biyu ne ina uku ne uku ne ina uku ne shi yasa na ga mutum ya tara kuɗi kuɗin da in su zai ci da shi da 'ya'yansa da jiku da wanda ba a haifa ba duk sai sun gama ba su tsare ba amma kuma yana ci gaba da nema kai ya ma fi ka dagewa wajen nema in sai ka ga hikimar Allah subhanahu wata'ala kuma a yin haka galiban Allah ya tanadi wasu da bai ba su basiran nema ba in kuma sai aka baka basirar nema ba basirar ci sai ka tara ka tara sai ga wuce shi nan sai ga su sun samu su kuma sun ci sun more haka Allah yake tsara rayuwar tsara rayuwar mutane wani za ka yana da kuɗi amma ba zai iya cin tsirar naira ɗari ba kai ibo wa wahala ce kwanan da a ne dan kai wa da ku shi ga kullum shi ke baya waje da sassafe ya farka yayi nan yi nan ya yi nan iyalansa sati guda ba su shi ba ƴaƴansa bai san da suke ba ana nan ana nan kawai zai ba ya gama ba gama an ja gama hidimar da aka yi shi rubuta daga nan kuma sai a raba gani shi ke nan. masu ci su zo saboda haka da wuya a duniyance a baka a baka ka ce ya isa sai dai kawai an baka magani kana yin dabara ta bahaushe an da wahala haka wani za ka ki karɓa ba an yi wahalar an ba ta amma dai ba ka ki karɓa ba ka amshi ko da mu kana da shi haka mutane Allah ya za mu dace to shi ni'imar ta kai yace ya isa wa yaqulu hadha laka wa ashru amsalihi shi wannan naka ne bayan fa na duniyar an ninka shi sau biyar yake ya isa aka ce to akwai kuma ninkin sa guda goma shi ya sa aljanna ta wuce kwakwalwa ɗan adam ba za ka iya taɓa sauwara yaya aljanna take ba kawai sai kai fatan ka shiga ba walaka mai tahad mai kuma a aljannan akwai duk abin da ranka yake so wa lazbat ainu zai dadada maka zai dadada wa idan wajen ganin sa fa yaqulu rabbi yace ya Allah la yadda na gode qal rabbi afa wannan qalan mana annabi Musa ne ya yi tambayin wa adina a halin janna mafi kaskanci wannan mafi jarauci ne ba ai ko kai ka ce Allah zani cikin dalakan aljanna inda ya wannan shi ne dalakan aljanna to ka ce ko dalan ko aljanna Allah ka bar ne zama ko da talakar aljanna to sai gani Musa da ya ji talakar aljanna to fa alahum manzila ba wanda fi kowanne matsayi fa su ne annabiyuna wasu siddiquna wa shuhada wa salihin yake ulaika a aradta yake waɗanda waɗanda waɗanda nake so kenan mana waɗanda na zaɓa wa kaina ga garastu karamatahum biyadi na dasa matsayinsu a hannuna hannun irin na ubangiji subhana wa khazamtu alaiha kuma na yi tambari ma'ana na rike ba wanda ya sai zaba su ba wanda ya sai bude ko ba wanda ya sai turo su falam tara ainu inda suke nan babu wani ido da ya isa ce ma ya taba ganin abin da suke ciki walam tasma udunun ba wani kunne da ya taba jin labarin halin da suke walam yaqtur ala qalbi bashar ba wani abu da ya taba ɗansuwa a cikin zuciyar wani ɗan adam dangane da ne wannan karamci na aljanna saboda haka yan aljanna suna cikin ni'am wanda Allah kaɗai ya sani iyaka fatan mu yadda muke karanta wannan ni'imomi Allah ka sa mu ma muna cikin masu kankanar Allah kar ka bar mu da karatu ba aiki Allah ka ba mu ikon aikin da zai gadar mana da aljanna abinda muke mai kyau Allah ka ba mu ladan wanda muke yi kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan tambaya ta farko na cewa shi yadda suke bakake da irin fatar cikin su za su shiga aljanna ko sai ne su fara بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد abinda dai muka sani addini yana bayani game da 'yan aljanna mun sani dai ba a fito fili an ne ga yanayin yan aljanna ba farare ne ko ba sai dai a duniyance Allah da kansa ya fifita wasu kabarin a akan wasu to kaga kuwa in za a shiga aljanna to za a yi ka ne a la sifatul akmal sifan da ta fi kowace cika da kyau da tsari wanda ba ni gane wane daga ina yake a duniya a wani bangare yake na duniya kawai ba dai mun haɗa aljanna ba shi ke saboda kawancin jarabawa ne a makaranta ai in ka ci ba mai ce ma ta yaya ka ci da an ci an fitar da mutum kowa ya ci ba mai tambayar wani ta yaya ka ci ina da mun ci shi ke nan wanda ka shiga ciki me damuwarka da bakin ka ko ba dai kana ciki ma. kokari kokari ka shiga amma dai mun sani da wuya a ce an shiga da bakin nan ba da komai ba sai dan duk abin da aka ce kamala ce to wannan ba za ka tsawara shigan da haka ba amma dai abin da muke so mu gane dan aljanna bai da yi in ba baƙaƙen ne to baƙaƙen ne zalla wa kai dai ba ka zuwa ce a aljanna ka ga wani abu baki ba dole ka so ka ga mai haske ne ban sha'awa ba ce kai din ba ka da sha'awa to amma dai Allah ya sa mu aljanna tambaya na da na tambaya na kan kudin juri yadda misali mutum zai ba mu wani kuɗi kamar misali naira dubu hamsin shirya shiraɗin duk wata zai yi bashi naira dubu biyar a bisa yarjejeniya to shi ne matsayin wannan a musulunci ba halatta ko bai halatta shi bai musulunci abin da ya yadda a babu kira ba haka yadda da yi ba domin ka ba mutum kuɗi dubu hamsin ko dubu ɗari ko miliyan ɗaya ka ce duk wanda ya kawo maka kaza a wannan kudin naka so ba lallai ba ne duk wata kudin ka ya bada wannan abin da za a baka haka kuma ba lallai ba ne kudin ka ya bada iya daidai da aka baka zai yi an juya kudin ka misali an miliyan ɗaya ne da bada dubu ɗari a wata kai kuma zai yi dubu goma kuka yi kaga an baka goma shi ya ja tafa'in ta wannan bai yi adalci ba in kuma aka juya kudinka ya ba da iya dubu goma aka baka ita a wata ka ga ya aikin masa ko kuma ya yi kasa da haka dole ya cika ya baka ka kaga shi sa shari'a ba ta da wannan abin da shari'a ta da shi a harkar mu'amala na kuɗi ku raba riba ku raba faduwa in an samu ka in ba a samu ba ba ka samu shi za a ke to in za ka ba mutum kuɗi to a san nawa kuɗin ka zai haifar a wata kuma nawa ne percentage percentage ke ba nawa za a ban ba nawa ne percentage a cikin abin da ya samu za a ban kashi kaza a kashi biyu ne a raba za a yi kashi uku ne sau ɗaya a yadda kuka yi tifa da mai hijima da mai kuɗi haka ake amma duk wata zan ba da kaza wannan shari'a ba ke da wannan domin dole wata ran a ba o oba dole wata ran a fadi kai kuma kullum sabit ne a buɗe kai ba ka shekin dole kuma ya zama kasuwanci akwai shekin wata ran a ci wata ran a fadi don ba a yi wannan ba bai dace ba a shari'ance wallahu a'lam har da yau akan kasuwanci wani ne ke tambaya cewa ya ga wani nau'in kasuwanci da ya ga iyayen shi mata suna yi a gida to shi ne ke so ya inganci idan ana sayar da abu misali a kasuwa naira dubu daya kuma kusan hannun su bai kai ba suna yarjejeniya da wata matar da za ta siya musu abun a kan dubu daya amma za su rinka biyan ta kaɗan-kaɗan zai kuma sannan kuma za ta iya neman ƙari a kan dubu ɗan kamar duka da ba za a biya ta ne lokacin dubu ɗan ba kaɗan kaɗan za a ba ta za ta iya fara naira dubu ɗaya ya zama dubu ɗaya da ɗari biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar to hakan yake amfani shi wannan zai iya shiga riba ta wani gefen zai iya kuma shiga bai ubin tafsir ta wani gefen shi idan haka kawai aka gina shi to zai iya zama riba amma idan tun farko da aka rufe yan abun mai abin ya raba su biyu ne ya ce wannan waye zai biya yanzu yanzu dubu ɗaya ne wa zai biya gobe da ɗari ɗaya ne sai ka zaɓi na gobe kai da kanka ka zaɓi na gobe kan za ka biya dubu ɗaya da ɗari ɗaya shari'a ta yi da wani a'a duk an kai muku dubu ɗaɗɗe ne gobe za ku kawo kuɗi goben da aka zo sai wannan ya biya wannan ba yi sai jibi ta aka ce to da ɗari da don me don ya kai jibi ko to ƙara maka ɗarin nan da aka yi ya zama ba a ƙa'idar musulunci a tausaya ma in kana ba osrati fa rabbi rasul ila maita shi aka ce yi, amma ana ƙara maka su ya zama ba mun gane inda riba take shiga saboda haka idan wayannan sun karɓi wannan kayan an kuma gaya musu cewa tun da ba za ku biya ba sai kaɗan kaɗan don haka ya zama dubu ɗaya da ɗari ɗaya kuma suka yadda a haka wannan ba ku ne amma idan sun karɓa ne kawai sai bayan sati ya kasa biya to sai ran sai sati zan biya kuma da sati ya ƙare ba su biya ba sai aka ce to tun da kwanakin ku ya ƙare yanzu kuma za a kara muku ya zama wani ba mun gane wani su Allah ya samu dace daga ƙarshe sai yi masu neman addu'a ko wanda yake fama da rashin lafiya yake so a san shi da a cikin addu'a sai kuma wani shi ma yake da a san shi addu'a su kai na akwai wanda ya fito hadisi da muka faɗa dangane da wani lokaci karatu ne ke kawo wani abu yi maganin mata a duniyance muka ce almarar duniya mata khairu mata'iha almar'atu salihah duniya gidan daɗi ne me a sa aka ce mai gidan daɗi domin komai kana iya yi sai a lahira a tantance to mafi alherin daɗin duniya kuma aka ce mace ta gari to annabi kuma sallallahu alaihi wasallama yake cewa mata almar'atu salihah mace ta gari ita ce matar da iza da imai a samarta da ka gani da zai ka daɗi a ranka saboda ka dawo gida ta gama shiri ta shirya tana jiran ka zo ta tare ka tara ta mutunci da karrama wani ka ganta zai ka ji farin ciki ta yi tsafta ta yi komai isa matan nagari sukan iya kiyaye lokacin dawowar mazajensu su gama komai su tsara gida komai duk abin da idansa zai gani yanzu bakin bacin rai su sai sun kiyaye suna da tsaftar gida suna da tsaftar jiki suna da tsaftar komai wallahi in baka yi wannan dacen ba damuwa ne sannan ki da amarta ha a kana ba ta umarni jira ma take ka ba ta kawai ta tashi ta maka amma wajen kana zuwa in ka ce yi kaza ta yi taimaka min da kaza dai na uku fa za ta ce ka dawo ke to ka ga yi wannan damuwa ne kuma wa idan ribta anha hafizatka in ka bar gida kuma sai ta kiyaye ka fi nafsiha ba za ta yi wani ya zo ba ko a zo a ganta da wani ko kana da aboki ka ga ta ya zo ta shirya masa abinci suna jira a bani ya karrama ta ko ta karrama shi Allah wa ta karrama wani to wasu suna yin haka su bar gidansu a buɗe duk wanda ya zo kai ba na son na ya ga akwai wulaƙanci a gidana to shi ko zai ma karanci ne ga wulaƙanci ba ma zai ba karanci sai ga ya hankali sannan fimaliha fimalik bayan ta kiyaye kanta za ta kiyaye ma kuɗi ka tana nan sai ta inda ka ajiye kudinka yana nan duk inda ka ba da kudi yana nan a kiyaye ba an ta gani a tebur ta ce Allah ya bani in ta gani a can Allah ya bani duk yana gwada ta ya a ajiye ya matsa an jima in yace an mai sata ya ce to da gani ya ce kai waye zai ma ɗin kaga akwai damuwa wannan ba ta cika ba wayannan sifofi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da almar'a salih Allah kai mana arziki da mata na gari wanda ka ba mu Allah ka ƙara kyautata musu ɗabi'u da hali ka sa su zama to mana ta ayi ka ta ba su da shi Allah ka ba su masu son ana Allah ka ba su na gari Allah muna roƙonka shugaba da ka dawo mana da shi ka ba shi lafiya Allah ka kara masa lafiya masu fanta da shari da makinci Allah ka mai musu kansu Allah nuna roƙonka abin da ya ga gare shi ka iya mata masu kewaye da shi in nagari ne Allah ka ƙara tabbatar da su a kan daidai idan ba na gari ba ne Allah ka wata su Allah muna roƙon ka yassare mana rayuwa abin da ya fi mu Allah ka iya mana da alkhairi Allah ka kusanto mana da shi wannan wuri da muke ibada Allah ka ƙara masa daraja Allah muna roƙon ka duk mai ba da gudunmawa ta ci gabansa da kudinsa da shawararsa Allah ka taimake shi Allah muna roƙon ka 'yan kasuwar mu ka ƙara musu haƙuri ka kara musu tausayi ka sa musu albarka cikin ayyukansu yan ma'aikatan gwamnati da masu aikin hannu da masu kowa irin aiki Allah ka dafa musu Allah muna roƙon ka matan mu da ke dauke da juna biyu Allah ka dauke su lafiya da ya da kake ba mu Allah ka sa musu albarka yan mata da ba su da mazaje Allah ka ba su nagari yan maza kamari da suke bukatan aure ba hali Allah ka yassare musu Allah muna roƙon ka sa mutuwa ta mu cika da imani اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو ولا تجلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين